ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم kuma da a ce waɗannan masu kiran naka ta bayan ɗakunan matanka ya kai wannan manzo sun yi haƙuri ba su kirawo ka ba har sai da ka fito zuwa gare su sannan su yi maka magana cikin sassauta murya da hakan ya fiye musu alheri akan su rika kiranka ta baya saboda abin da yake cikin haka na girmamawa gare ka amma Allah mai yawan gafara ne ga zunuban wanda ya tuba daga cikinsu da wasunsu ma mai gafarta musu ne saboda jahircinsu kuma mai jin kansu ne